رب العالمين والصلاة والسلام على أحد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى أهله أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باي haka yan عليكم ورحمة الله wa rahmatullah a yammacin jiya idan ba manta ba mun tsaya ne a aya ta wato wani kazzabu bi ayatina wa liqa'il akhirati hajat a'maluhum hal yujzauna illa ma kanu ya'malun yau kuma za mu tafi farkon aya ta 148 cikin wannan sura mai albarka suratul a'raf muna da tambayoyi guda biyu kacal tambaya ta farko rike ne akan tambayar jiya lokacin da na an tambaya dangane da wani abin da yake da alaka da dillanci to sai wani ya same ni yau a gida da sassafe cewa tambayar ka ta jiya na nufin dillanci ya zama haramun sai na ce da shi a'a dillanci ba haramun bane domin waɗannan mutane da muka buga misalin su a jiya ba dillanci suke ba a zaune suke ba mashin din da aka je sayarwa ko motar da aka je sayarwa ba a hannu su yake ba in ya bata galibi ba su suka yi hasara ba amma kuma in an zo saya sai an sa musu kuɗin su a ciki to wannan ba dillanci bane ba zaman da suke da abin da suke karba ba hal bane da haka muke fatan su yi kokari su canja waɗansu sana'o'i waɗanda suke na halal har kuma muka musu addu'a cewa ubangiji ta Allah ya musu canji na gari wanda ya same ni din yace shi ana yake ne, a wannan tasha ko kasuwa ta baga akan turo masa da kifi daga tafkin tadi wani lokaci la guda wani lokaci kasa da haka wanda ya aiko da shi zai aiko da shi cewa gashi nan kwali kaza kowane kwali ɗaya ka sayar kana da kaza to sai ya sayar gwargwadon yawan kwalayen gwargwadon abin da yake samu a kai idan kwali goma ya samu to kowane kwali misali a ce yana da naira ɗari ɗari a kai kaga ɗari sau goma yana da naira dubu idan kwali biyar ya sayar yana da naira ɗari biyar idan ya sayar da kwali wato ashirin yana da naira dubu biyu to kaga wannan dillanci ne wannan ya halatta domin idan ya sayar yana da kuɗi in bai sayar ba ba ya da koko. ina ba da fahimta sannan wannan abin an danka shi a hannunsa a matsayin amana shi ke kula da shi irin yadda mai shi a can zai kula da shi idan ya sayar ya aika masa da kuɗinsa shi kuma ya sake aiko masa da shi wannan ya halatta ha kuma ya halatta in ba ka dillanci na cewa ka sayar min da motata ko ka sayar min da gidana ko ka sayar min da plot dina ko wani abu nawa kadara ta wata sayarwa a irin wannan yanayi ɗaya daga cikin siffofi biyu ne ko in ce da kai sayar da shi kaza farashin ta kaza ne lallai kaza za ka sayar ni kuma zan baka kaza ladanka to a irin wannan lokaci wajibi ne ka sayar wannan farashin da na kayyade maka na kayyade maka dubu ɗari biyar to dubu ɗari biyar za ka sayar na kayyade maka miliyan ɗaya to miliyan ɗaya za ka sayar idan ka ƙara a kan miliyan ɗaya miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu wannan dole ne ka dawo min ita cikin kuɗi na ba za ka ɗauka ba a kai ka ce kai kuɗin ka ne idan ka sayar miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar wajibi ne ka dawo min da ita cikin kuɗi na ba za ka ce ba dubu ɗari biyar ta zama taka in ka ci wannan ka ci haram ya kamata ka san wannan amma idan tun asali na baka na ce ga floti na abinda nake so miliyan ɗaya kacal ka je da abin da ka ga dama ka ɗora a kai ya zama naka to wannan ne na halatta ma sai ka je ka sayar da shi miliyan goma sai ka rike tara ka kawo miliyan ɗaya dina dan na riga na faɗa ma yarjejeniya muka yi ne da kai na ce ga mota ta abinda nake bukata kan wannan mota dubu ɗari biyar da abin da ka kara na yarje maka ya zama naka sai ka je ka sayar dubu ɗari shida dubu ɗari bakwai wannan dubu ɗari biyu sun zama naka amma matukar na ce dubu ɗari biyar za ka sayar mu. kuma ladan da zan baka kai kuma shine kaza to a lokacin idan ka je ka sayar dubu ɗari biyar da goma da ashirin da hamsin wannan din ne za ka kawo wa su sannan kuma sai in fitar da kai abin da muka yi yarjejeniya zan baka in na ce maka zan baka dubu goma ne dubu ashirin ne talatin ne ko fasan kai muka yi kaza cikin kaza kaza cikin ɗari yadda muka yi shi zan baka hujja a nan gurin shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aiki jabir dan abdullahi da dinari ɗaya ko dirhami ɗaya yace ga shi je ka sayo mun doki sai ya je kasuwa sai ya sayi doki dirhami ɗaya bayan ya sayi doki sai ya zagaya gefen kasuwa yana ina mai sayan doki sai wani ya zo suka yi ciniki sai ya sayar da doki dirhami biyu bayan ya sayo shi akan nawa dirhami ɗaya sai ya sake komawa ya sayo dokin dirhami ɗaya kamar yadda manzo Allah ya yi shi ya zo ya dawo wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ga doki ga dirhami wannan Allah ya mamaki yace ah, ai dirhami na baka kaso mun doki ya ka dawo ga doki kuma ga dirhami yace ai ga yadda aka yi da na sai dokin farko sai na sai da shi dirhami biyu da na sai dirhami biyu sai na sake koma sai na sai wani dokin dirhami daya yanzu ga dirhami daya naka ne wannan kuma dokin ka ne manzo Allah ya karba ya sa masa albarka jadir bai soke aljihu ba irin yadda kudun lalle kuke sokewa aljihu a yau hadisin kuma yana nan cikin bulogul marami ba sai kun je nesa ba ku duba ku gani da kyau yana nan cikin bulogul marami insha Allah za ku gani saboda haka abinda dallalai suke karawa ko akan mota ko akan floti ko akan gida ko akan kowace kaddara ba da yardan mai kudin ba to wannan dole su mayar masa kudin sa ne duk abinda suka ci komin kankanta sun ci haram saboda ka shi dullanci ba haramun ba ne ba amma waɗansu harkoki a ciki za su iya yi na haramu yanzu ne zo ba da labarin cewa wani ne yake da gida a Abuja sai ya tashi sayarwa shi bai san gidaje zai ka kawo mun miliyan biyar in ka samu mai miliyan biyar sai ka kawo mun gida kuɗi na dillali shi kuma ya san kan gari bai faɗa mai gida ba ya je kafin ma ya fara mutum ya sayar da gida sai waɗansu turawa suka zo za su kama gidan haya ya ba su sha'awa sai suka kama haya na shekara goma a kan miliyan goma kowace shekara miliyan ɗaya kenan ba shi kenan sai karɓi miliyan goma sai soke biyar a aljihu sai kawo wa mai gida miliyan biyar an sai masa da gidansa miliyan biyar kaga zai sallame shi shi ko bayan shekara goma gida ya zama nashi ga miliyan biyar ga sallama da kuɗi yanzu wannan ya halatta ya ci wallahi wallahi haramun ya ci idan ya ci dole biyo mai gida miliyan goma din sa cur tun da bai ce masa ba siyar ni dai miliyan biyar nake so da abin da ka dora ya zama naka da ya ce masa haka ko wannan daban tambaya ta biyu ta karshe suka ce ma'aikata na jami'an kwastam sukan kama kayayyaki da gwamnatin Najeriya ta haramta shigo da su sai a kama su a wajen 'yan kasuwa idan an kama sai a tara idan an tara sai a kona to wannan konawar menene matsayinta a musulunci ya halatta a musulunci dai bai halatta ba a musulunci bai halatta ba domin dukiya abu ne mai kima ko na ta zama albazuranci Allah kuma ya ce da manzo sallallahu alaihi wa sallam wala tubazzir tabdira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana ash-shaytan li rabbih kafura kar kai almubazziranci kar ka lalata dukiya kar ku fannata dukiya dukiya dangin shaytan ne shaytan kuma ya zama mai kafircewa game da ubangijinsa masu barnata dukiya da lalata ta yan uwanke shedan ne saboda haka kona dukiya kona kayayyaki da hukumar kastam take yi haramun ne ya saba addinin musulunci amma hanga ta musulunci bai halatta ba in har kayan sun haramta shigo da su to kamata yi ko dai su karya farashin su su sayar ita gwamnati su samu abin da za su zai shiga cikin aljihunta a yi wa al'ummar kasa amfani da wannan kuɗi wajen abin da ya shafi more rayuwarsu amma dai a zuwa kona wa ya amfana da shi mai dukiyar bai amfana ba gwamnati bata amfana ba shi jami'in kwastam bai amfana ba ba wanda ya amfana asara ke wannan yana ɗaya daga cikin ababe guda uku da Allah madaukakin sarki ya yi mana kare halakum kaila wa kal wa kasratas su'al wa ida'atal mal ubangiji ta'ala baya son masu yawo da kunji kunji jita jita ubangiji ta'ala baya son yawan tambaya cikin abin da baya da amfani ubangiji ta'ala baya son ta dukiya da ta dukiya da haka wannan kona kayayyaki muna fatan hukumar ah, ah, ah, kwastam za ta sake nazari wannan abin bai dace ba amma an gata addinin musulunci lalle a sake nazarinsa hasara ce hasara ce ba karamar hasara ba sannan kuma mu a Najeriya ce wani abu ne ake yi wanda yake da alaka da siyasa wanda dole ne a hakikanin gaskiya jama'a su fito fili su bayani tunda dai demokarasi ake kuma yana ɗaya daga cikin rukunan demokarasi yancin dan adam yancin dan adam kuma ya kunshi yancin kullace abin da kaga dama a zuci yancin furta abin da kaga dama da baka ka faɗa abin da kaga dama in faɗa abin da naga dama ki faɗa abin da kika ga dama da haka kenan ya kamata kowa ya fito ya bayani mu a tunanin mu yadda hukumomi na jami'an kwastam suke kame a Kano suke yi a Maiduguri suke yi a Sokoto suke a kan iyaka ta banki suke a kan iyaka ta jibiya da kwangolam ba sa yi a Lagos ba sa yi a kasuwar Abakaliki ba sa yi a Ibadan ba sa yi a Fatakot ba sa yi a ko'ina saboda haka sai muke ganin wata makarƙashiya ce ta karya mu ta fuskar tattalin arzikin kasa kariya mu ne ta fuskar tattalin arzikin kasa ya zama wajibi gwamnonin mu su fito su yi bayani wakilan mu a majalisa ta tarayya su fito su yi bayani yan sanin wato dattijai da aka ce dattijai su fito su yi bayani ya zama wajibi su fito su yi bayani amma wallahi tallahi wani kulli ne na kariya mu ta fuskan tattalin arzikin kasa duk kaman da ake yi za a je Kano a fashe kantuna ko mutum ya je mai Kano ya so kaya zai kawo mai duguri a tare shi a hanya a fashe a fashe sai na guda a karya mutum a fashe kayan miliyan biyu miliyan biyu da rabi miliyan uku dubu dari biyar lokaci guda a turkusar da mutane wallahi wannan ba a yin sa a Lagos ba a yin sa a Aba ba a yin sa a Ibadan ba a yin sa ko ina sai a nan gurin dukkan 'yan kasuwar da ke Monday market gaba ɗaya ɗin nan wata yar kasuwa guda ɗaya a gindin ruwa a Lagos za ta iya sai su gaba ɗaya tana zaune ta yi gogoro da katon abin nan wallahi za ta sai su gaba ɗaya me yasa ba za a je san aika mai ba sai a zo nan gurin a yi sannan kuma gwamnonin mutum yi shiru sun kyale yan majalisar ba kuma sun yi shiru sun kyale sannan wani abin ta takaici abin haushi da ba haushi ke cewa abin haushi nama na jan kare a madadin kare ya ja nama abin ta takaici abin bakin ciki wai shi ne yanzu idan ka duba Kano da ake cewa center of commerce cibiyar kasuwanci gaba ɗaya kasuwanci, ya koma hannun yan Lebanese ya koma hannun yan Pakistan ya koma hannun yan India duk wanda yake da katon kanti galibi masu kanti a wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza su dillalai ne kadai na wani dan India dan Pakistan zai shigo ya shigo da kayan ko wani dan tana ya shigo da kayan har cikin kasar ba a kama ba ya sa a shagon ka ko kantinka ba zai biya kuɗin haya ba kai ka biya kuɗin haya kai ka biya nefa kai ka biya bil na telefon amma kai kuma dillalin sa ne sai ka sayar da kaya traila guda in ka ci sa'a ka samu dubu uku a ciki traila guda da wuya ka samu dubu uku kusan bai in ka mu mana, ba haka cikin wannan wahalar ba haka wannan yan canan za su fita wani zai shigo dan Pakistan ko dan India ko dan Lebanon daga ji sai shirkin sa sai gajeren wandan sa da ya zo sai ya kokari sai sai samu wani fili sai ya saya sai masa certificate a lanan sabe shikenan sai gabatar wa banki filin duka bai fi miliyan ɗaya ba ya karɓi miliyan ashirin ya karbi miliyan talatin a yana da filin da certificate shikenan ya dan fara kamar wani kasuwanci yake yi shikenan sai tsallake kasa ya gudu ya bar kudin ya bar filin ya bar certificate din me amfanin wannan certificate din miliyan 1 ko miliyan 2 ya kafa miliyan 20 din banki ya yi fitar da haka suke kare tsaron arzikin kasar mu shikenan kuma duk an zuwa musu ido ana kallon su waye sai je kasa su yi irin wannan ma'ana mu ba mutane bane ina maganar yancin kai ina maganar cewa a zo yau ranar ɗaya ga watan Oktoba gwamna yayi jawabi shugaban kasa yayi jawabi gwamna yayi jawabi a jiha murnar yanci a sa'in makaranta fareti wani fareti mutane suna cikin yunwa suna cikin talauci fareti mai. ya kamata a gyara ya kamata a gyara in kunne ya ji to ya kamata jiki ya tsira da haka hukumar custom ya kamata ki karkata akalar ki zuwa ga yan Lebanese da yan India da yan Pakistan da yan China isa kamma yan kasa mara kuma ya kamata ke hukumar kwastam ki je Lagos ki kame ki je kasuwar Aba ki kame ki je Enugu ki kame yadda kika hana mutane sakat a Maiduguri kika hana su sakat a Kano ya kamata ki je can ma ki hana su sakat in abin gaske ne mun tsaya ne a ƙarshen aya ta ɗari da arba'in da bakwai wallazina kazzabu bi wa هل يجزون إلا ما كانوا يعملون في آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين Ubangiji ce wacce kaza kawo Musa min ba'adihi, mutanen annabi Musa sun rika min ba'adihi bayan tafiyarsa, wacce tafiya da zai yi ta kwana talatin zuwa arba'in ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة تفير دي حليفة الدهارون يتيو قبن شمتا ننسى يتي دي أخلقني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين أولا تفير دي باين يا تفي سي متا ننسى سكركي عجلا وتوون تمركي جسدا wanda yake da gangan jiki lahu har ma yana yin kogi ko yana yin ƙara a jiji sun rike shi a matsayin abin bauta sun rike shi a matsayin Allah a sakamakon kawata musu hakan da sabiri yi. ubangiji ta'ala ce alam rau annahu la yukallimuhum wala yahdihim sabila shin ba sa ganin cewa baya iya yi musu magana sai kenan wala yahdihim sabila kuma baya iya shiryar da su ta farki ma'ana rashin yin magana dalili ne bisa ga rashin cancantar zama Allah domin Allah ta'ala yana yin magana wanda baya iya magana baya da cancantar ya zama Allah sannan rashin shiryaswa dalili ne bisa ga rashin cancantar zama Allah ubangiji ta'ala mai shiryaswa ne wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yata'u ila siratin mustaqim shiryaswa ɗaya ne daga cikin dalilai na ilahantaka na rububiyya amma su sun rike shi ba tare da yana iya magana ba ittakhazuhu sun rike shi a matsayin abin bauta wa kanu zalimin sun kasance an zalimai waɗanda suka zalunci kawunan wato haka suke da qawm Musa min baliki mutanen annabi Musa sun rike dan mariki bayan sa min hulihim cikin kayan adam sun rike ijlan wato dan mariki huli jam'i ne na alhaliyu alhaliyu abun wuya ko kayan ado na mata dawabin ya zama abun wuya ya zama awarwaro ya zama zobe duk ana kiransa alhaliyu guda daya jam'insa alhuliyu min huliyihim cikin kayan adan ko cikin kayan kwalliyar, a cikin suratu faha suka ce walakin na hummilna awzaran min zinatil qaumi fa qadhafnaha fa kadhalika alqa فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي ولكنهم ملنا أوزارا من زينة قومي wannan kayan ado ba nasu bane ba fil hasli kayan ado ne na kibdawa mutanen garin Misra mutanen ƙasar Misra su kuma baki ne a garin to da suka tashi tafiya tafiyar da za su yi hijira su gudu dan su yi dabara su yi wayo su tsadda kawo sai suka ce ai biki za mu da haka ma sai wannan ya tura matarsa da je can gidan inda ake zumunci ta karɓo kayan ado wannan ta kawo ta karɓo zobe wannan ta karɓi aran warwaro wannan ta karɓi aran sarka wannan ta karɓi aran munduwa duk sai suka tara wannan ina za ku biki za mu cikin dare kenan lokacin da za su yi hijira lokacin da za su gudu karkashin jagorancin a Musa alaihi salam dan kun san in an gane tafiya za su yi za a hana su sai sai karɓi wannan kaya sai suka tafi da to da suka tafi da su bayan sun tafi ne kuma kun ga dai abin da ya faru na lokacin da fir'auna ya bi su su kuma aka halakar da fir'auna da mutanansa a cikin ruwa su kuma suka ketare teku duk da wannan kayan ruwa da wannan kayan ado a su na aro da suka karba a wajen waɗancan mutane haka waɗansu malamai suka faɗa kayan ado da suka karba a matsayin aro da sunan za su yi tafiya biki a dangi za su je su dawo a wani kaulin kuma aka ce sun karba ne da sunan za su yi kwalliya da shi a ranar idin su lokacin da tafiya ta zo ba su yi aune ba A nan Musa bai ce musu za a yi hijira ba sai da dare aka rinka tashin mutane Don saboda kar ya faɗa labarin ya yaɗu a cikin gari sai ya rike labarin za a yi hijira a wajensa dan kar ya faɗa ya kasance waɗancan sun ji labari a tsare su sai kawai lokacin tafiya aka rinka faɗa mutane ku tashi a ciki ku tashi a ciki da wajen tattaro kaya kaga a lokacin ba za su iya mayar da waɗancan kayayyaki da suke karba yau da gobe a matsayin aro ba sai suka taho da su su ne can cikin surutu taha suka ce walakin na humilna auzaran min zinatul qaumi mu kam an riga an saura mana kayan nauyi min zinatul qaumi na kayan kwalliyar mutanen da muke cikin su mutanen kasar misra kiftawa fa kazafnaha sai muka zo muka taru lokacin annan Musa ya tafi wajen mikati wajen munajati tafiyan nan ta kwana arba'in sai muka taru karkashin jagorancin samiri samiri ya zo ce kowa ya fito da kayan adan nan nashi da ke hannunsa a zuwa kona to me dalilin konawa waɗansu suka ce dalilin konawa a shi fahimtar samiri yanzu wannan kaya na abokanan adawar mu ne mun taho mun bar su ubangiji ta ala ya hallaka su ba mu da ikon ci gaba da rike su sun zama ganima su ko ba a halatta musu cin ganima ba domin ganima an halatta ta ne kadai da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hukuncin ganima a wurin su menene konawa ko kawo a tattara wuri guda a kona waɗansu malaman suka ce a abin da yake kai kawo naka ke kawo naki ke kawo naki a haɗa su wuri guda a narka su idan aka sa cikin wuta aka kona su to sai su narke idan suka narke sai a haɗa su wuri guda sai a dunkule su za su fi jin daɗin ajiya sama da ɗan kunna ɗaya na wurin wancan zobe ɗaya na wurin wancan sarka ɗaya na wurin wancan gina su bata amma idan an nuka su aka mulmule su wuri guda za a fi jin daɗin ajiyar shi ne abin da ya ce da mutanen ku zo a kona su sai a tattara su wuri guda idan annan Musa ya zo sai a bashi sai ya faɗi me ya kamata a yi da su shi ne suke cewa walakin na hummilna auzaran min zinatul qawmi fa qazafnaha sai muka jefa cikin wuta kamar yadda samiri ya ba da shawara ko ya umarni fa kazalika alqa samiri shi ma samiri ya kai bada shi ma sai ya jefa wanda ke wajen shi mu mun jefa na hannunmu shi ma ya jefa na wajensa fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu quwa sai ya fito musu da dan mariki jasadan wanda yake da gangan jiki lahu quwa har ma yana kara ko yana kogi ana jinsa to anan malamai sun tattauna wani irin dan mariki domin idan an ce jasad a cikin larabci baya zama gangan jikin da babu jini da tsoka sai in ga jini ga tsoka sannan ke zama mai jasad da haka Allah ce wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'am wa ma kanu khalidin cikin suratul anbiya ma'ana ba musan ya zama su zama wani hoto gangan jikin da la ya'kuluna ta'am ba sa ci suna ci tunda ko suna ci akwai jini da tsoka kenan to ce gangan jiki akwai jini da tsoka kenan dan haka suka ce wato wannan dan mariki wato an rikida shi ya zama dan marikin gaske sinadarin halittarsa shine wannan zinare ko kayan kwalliya daga karshe ya rikide ya zama dan marikin gaske tunda Allah ya ce jasad haka wadansu malaman tafsiri suka ce lahu khuwar har yana kara yana kogi ana jinsa yana yin mo irin kukan dan mariki ana ji shine khuwar فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي suka ce junansu wannan shine abin bautar ku wannan dan marakin da ko gani sai Allah ya afala yarawna alla yarju ilaihim qawla wala yamliku lahum darran wala naf'a ba sa ganin cewa wato idan sun yi magana baya ba su ansa ba sa ganin cewa baya iya cutar da su ko amfanar da su ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري دعما شم النبي هارون dan uwan annabi Musa alaihi salam ya ce da su ya ku mutane na inna ma kutuntum bi jarrabar ku kawai akai in ba haka ba dan me za ku riki dan maraki a matsayin abin bauta wa inna rabbakum arrahman abin bautar ku na gaske shine Allah fattabi'uni wa amri ku bi ni ku bi umarnin da nake muku qalu lan nabra alaihi akifina hatta yarja ilaina musa suka ce ko alama ba za mu daina bautata masa ba har sai in annabi musa ya zo ya ce a daina wannan duk dai karin bayani ne dake cikin surtu faha kar mu ce za mu koma can amma na ciro mana waccan gaba da ke can wurin dan mu gane menene wannan dan marke da ne aka yi da haka da malaman tafsiri sun yi maganganu guda biyu waɗansu malaman suka ce lalle gangan jiki ne kadai babu rai babu ruhi tare da shi amma lokacin da yayi ya narka wannan kayan ado da suka narke yayi mutum mutumi na dan maraƙi, sai ya masa kofa ta baki ya yi masa kofa ta dubura kuma ya bar cikinsa a rarrake eh, inda idan an ajiye shi inda iska ke tasowa idan iska ya shiga ta dubura sai ya fito ta baki sai ya rika kara kaman karan dan maraki shine idlan jasadan lahu khuwar Waɗansu malamai suka ce a'a a lallai an rikita shi ya zama da gangan jikinsa domin bayan ya narkar da wannan kayan ado sun narke sun zama dalma narkakkiya suna cikin haka to kuma ya lura da inda annabi Musa alaihi salam ya taka lokacin da yake tafiya akan hanyar ta tafiya dutsen tsoro sinin to sai ga duk inda ya taka sawun annabi Musa yana da wani keɓantaccen lamari ya ta bamban da sauran ƙasa inda bai taka ba da haka sai ɗauki wannan ƙasar yace kila tana da wani amfani kenan sai ya hada da wata narkakkiyar dalma sai ta kuɗa su da zina lokacin da aka sa wancan abu ya narke sai ya watsa kasar a sai ya ce kun idilan bi iznillahi zama dan maraki da izinin ubangiji shi sa ne take sai ubangiji ta ala ya rikidar da shi ya zama dan maraki kenan sai amfani da wannan dama ce to wannan shine abin bautar ku annan Musa ya tafi neman ka ne ya bata bai sani ba ya bar a baya zai dawo ya same shi ilahukum wa ilahu musa fa nasi abin da yake da su kenan da haka yace basirtu bima lam yamsu bihi fa qabattu qabdatan min athar ar-rasul fa nabattuha wa kadhalika sawala dinam da annabi musa ya tambaye shi ma qatabuka ya samiri me ya tashi ka ja mutane zuwa ga wannan titi na halaka yace abin da na gani su ba su gani ba lokacin da kake tafiya na lura duk inda ka taka kasar wajen ta ta bamban da sauran inda baka taka ba da aka sanar jinki wannan kasa ta wannan waje sai na hada da wancan kaya da aka kona na zinariya da suka narke sai na watsa kasar wajen sai na ce kaza sai ya zama dan mariki haka zuciya ta taraya mun ba wahayi akai ba wa kazalika sawwalat li nafsi to sai dan mariki ya zama haka sai annabi Musa ce fazhab fa inna laka fil hayati an takuna la misa wa inna laka maw'idan lan tukhlafa sai ka ba tunda ba a yi masa umarni cewa ya yanke masa haddi ya kashe shi ba ko ya masa kaza ba tafi kabar wajen fa inna laka fil hayati an takuna la misal in ya kace rayuwarka daga nan har ka mutu abinda za ka rinka faɗa da bakin ka shine la misal la misal ma'ana ba wanda zai rayu da ni ba wanda zai rayu da ni inda duk zai rayu shi kadai zai rayu Allah ya jarrabe shi da kadai har ya mutu ba mace ba da ba makoci a dama ba makoci a hagu shine la misal amma ga dan su ta maganin mayunci lami ta sa ko ba ka ba masu karatun allo haka aka faɗa mana muna karatun allo wai lami ta sa maganin mayu fa inna laka fil hayati an taqulu lami ta sa wa inna laka maw'idan lan tukhlafa kuma kana da wa'adi da Allah ya riga ya sa maka ba za ka saba masa ba shine tashin kiyama ko kuma lokacin mutuwar ka idan ya zo wanzur ila ilahika alladhi zalta alaihi akifan dubi Allah da kai da awarki ne Allahnka kakkadi man kana masa bauta lanuharrikannahu za mu kona shi a gaban idanka thumma lannan tusannahu fil yammi nasfa sannan kuma mu soke shi a cikin teku matukar shekewa eh lannan tusannahu akan soke abu idan ya zanto mai gari ne ai to kaga kenan za a kone dan marakin tokarta kuma sai a soke ta wanda ke nuna rashin cancantar ya zama Allah dan in ya zama Allah za a iya masa haka ba za a iya masa haka wannan ita ce hujjar wanda take cewa lalle dan maraki ne mai gangan jiki domin abin da yake da tsoka da fargo da kaci a jikinsa shine ake iya konewa har ya zama toka daga karfe har a ke tekar ta a cikin ruwa tokar ta cikin ruwa ruwa ya tafi da ita amma inda dalmar ce yadda take ya narkar da ita sai yayi mutum mutumi na dan maraki yayi kofofi da iska ke shiga amma ba rai ba jini ba tsoka ba kashi to ai kaga idan an sake tunna masa wuta me zai yi sai ya tana rikewa ya zama ruwa ba zai zama abin kekewa ba kun lura da hujjar malaman tafsiri ke tun ne sai lan harriqannahu thumma la dansifannahu fil yamin fa inna ma ilahukum allah alladhi la ilaha illahu hu wa sa'a kulli shay'in ilma kazalika naqussu alayka min anba'i ma qad sabaq wa qad atainaka min ladunna dhikra kar mu tafi nesa mu zo mana kissa ya yan uwa annabi Musa alaihi salam ya tafi ya kyale dan uwansa annabi Harun dan ya shugabanci mutane shi kuma samiri yana cikin waɗannan mutane banu isra'il amma fitinan ne ba mutumin kirki ba fitinan nan mutum ne sai ya ja mutane sai annabi haruna kokarin gyara shi kuma ya ja su zuwa ga barna ya zo turanta musu dan mariki ya yi kiransu zuwa ga bauta masa su kuma suka bi kuma shi ya fahimta hakan ne daga wajensu lokacin da aka ƙetare teku suka zo suka bi ta wani ƙauye ɗin nan fa ta wala qaumin yakubuna ala asnamin lahum ya ji lokacin da suka ce ya Musa ga na ilahan kamalahum lahum aliha annan Musa ce innakum qaumun tajhalun ya ji wannan da haka ya rike yace a sai wadannan mutanen a iya su zuwa ga halaka su su anta a iya musu kururuwa ta shaytan kuma su anta da annan Musa ba nan sai ya amfani da wannan damar sai zo musu dan marke ce haza ilahu kuma ilahu Musa tunda su da kansu suna cewa idan annana ilahan kamalahum lahum aliha da haka sai da zuwa ga wannan sai kuma ubangiji ala ya sa wannan dan mariki ya kawwalu a hannunsa da izinin ubangiji dan ya jarrabu bayi a bisa ga jarraba tunda Allah ya halicci bayi dan ya jarrabe su Allah allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ashe faruwar wani abu amrun khariqun lil ada wani abu da ya saba ma al'ada ya faru a hannun mutum baya nuna kasance wata mutumin kirki ina ba za mu fahimta abinda ake gane mutumin kirki da shi yayin kuwa shine a ga da maganarsa da aikinsa yana yi yadda Allah ya ce manzon Allah ya ce amma ya za a yi ruwa kaga an yi ruwa ya ce da buzu ya zauna kaga ya tashi ya kewaya ya dawo wannan baya nuna cewa mutumin kirki ne hasalan ma baya nuna cewa musulmi ne kila ma ba musulmi bane ba amrun khariqun lil ada dan ga shi dan mariki ya faru a hannun wa samiri sai nuna samiri ya zama wani mutumin kirki ko ya zama wani karama bai zama haka ba sannan dujal da zai zo a karshen zamani wanda zuwan ka sai daga cikin alamomin tashin kiyama ne zai ce da sama ta yi ruwa ta yi ya zo ya same ka ya ce mu je makabarta ku je ya ce wani kabari kuke so a tayar ka nuna ya bubbuki kabarin ya ce mai kabarin ya tashi ka da ya tashi a gaban idan ka amma ya ce da haka ba aka sama suna ad-dajjal tun ga na mubalaga ta tattan makareci ko kace makareci na kasa baki daya shi ne dajjal ke to ka gani dan kawai wani amrun khariqun lil ada a cikin kwana 40 zai kewaye duniya ka faɗa mun kayan sufurin da kake da shi a cikin kwana 40 mutum ya kewaye duniya inda ba zai samu takawa ba makka da madina idan ya je shiga sai samu mala'iku sun yi da'ira suna tsaron makka suna tsaron madina ba zai iya shiga ba sai dai kururuwa daga waje mabiyansa na cikin su fito su same shi amma ba zai iya shiga ba to amma wannan ya nuna cewa ya zama mutumin kirki ko ya zama wani abin zababban halitta a ce dan mutum ya yi wani abu wanda yake ah, ah, خارق lil ada ya saba wa yadda al'ada ta gudana baya nuna ya zama يزو كوي mutum ya zo kawai ya kai jefa يا shi da karbin ya tsaya baya sama baya kasa baya nuna cewa ya zama mutumin kirki ko wannan karama ce ko wannan abin ne wannan dabo ne wannan rufa'ida ne wannan safi ne ko ya kira wa karbin daga nesa yayi haka kaga karbin ya shiga hannunsa duk wannan abin da yake nuna wa tsubbu da da da dabo amma babu karama a ciki babu wani kasa ko mutumin kirki dan inda wannan na mai da mutum mutumin kirki dan Allah da wanda yake rayu tarbiyya shiga hannunsa da wanda ya dan mariki dan mariki yayi magana ba yayi motsi kai yayi kara aka ji wanne ya boni da Allah kullu tarbiyyi ne ke da wahala ko yin dan mariki daga nan kafin ka sha ruwa za ka yi dan Allah idan dai mun baka roba ba zaka yi tarbiyya goma wallahi tallahi to wannan kun shi ke sai zama karama ina fata mun fahimci wannan ubangiji ta'ala ya kaddara faruwar haka a hannunka don jarrabar bayi haka ya so don wata hikima ta ce amma daga karshe da ta annabi Musa ya kunya ta ya kunya ta a gaban idansa ya kona wannan abin da ya da'awar Allah ta kane ya sheke shi ya zama soka shine anan ubangiji ta'ala ce alam alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila Zuhu wa kanu zalimin wa lamma kutifa fi aydihim yayin da nadama ta kama su akan ce su kifa fi yadayhi ana nufin yayi nadama ko usqita fi yadayhi ana nufin yayi nadama ba za ka iya fassara kalmomin ba ɗaya ɗaya kunsu sai dai ka kalli dumar ka fassara me ake nufi da ita walan ma su kafa fi aidihim yayin da nadama ta kama su wa ra'au annahum qad dallu suka gane cewa hakika sun fata sun kauce wa farkin gaskiya qalu sai suka ce la in lam yarhamna rabbuna matukar ubangijin mu bai dukan mu ba wa yaghfir lana matukar bai mana gafara ba lanakunanna min al-khasirin za mu kasance cikin hasararru wato su waɗannan mutane suka bauta dan mulki su ne suka faɗo wannan magana suna masu nadamar abin da suka yi tunda an kunyata samari a gaban idansu an kona abin da ya da'awar Allah ne ya zama toka an kinke shi a cikin ruwa shi kuma an kore shi an cire albarka ta tare da shi izhab fa inna laka fil hayati an taqula la misal wa inna laka maw'idan lan tukhlafa sai sai gane ake to mun yi kuskure ake wanda muka yi ba bai tantance mu bisu to nan sai suka yi nadama shine sun tafi ya yi nan sai gane sun bata wa ra'u annahum qaddallu nan take sai suka ce da illa rahmanna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna min al-khasirin an gane ko sai Allah ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلقتموني من بعدي أعزلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال بن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين ولما رجع موسى إلى قومه لوكة أن موسى عليه السلام يدعو وجه متاننسا غضبان أسفا غضبان yana cikin damuwa asufan cikin matsanancin fushi da gazbana da asufan dukkanin su fushi ne sai dai matakin fushi na asif ya tsara matakin fushi na ghadban akan ce al akan ce al-asifu akan ce al dukkan ka dai mutum idan yana cikin fushi kala sai ya da su bi ma muni min ba'di sir da abin da kuka halifance ne da shi bayan tafiya ka. ma'ana abin da kuka aikata bayan bana nan mummunan aiki ko kaɗan bai yi daɗi ba a nan malaman loga suna tattaunawa na asifan suka ce gadbana hal ne haka kuma asifan shi ma hal ne to amma mas'alar da suke tattaunawa akai ita ce hal tata'addadu halu am tatadakhalu tin hal zai iya zama sama da daya ya zanto gadbana hal na daya asifan hal na biyu ko kuma kullum hal guda ɗaya ne ina fata an fahimta jumhurin malamai gaba daya sun yadda hal ya ta'addat zai iya zama sama da daya ya zanto walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana wannan hal na farko kenan atifan hal na biyu sahibul hal din shine wa Musa alaihi salatu wassalam amma waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a ghadbana shine hal din shi kuma atifan hal ne amma sahibul hal din ba shine Musa ba shine bamirin da ke koyi cikin ghadbana dan haka hunaka tadakul ma'ana alhalu takadakalu ta ta'addadat la ta tata'addad ma'ana ba ta gidayuwa amma hakikanin gaskiya alhalu tata'addad idan hali ya zanto sama da daya ganin damar ka ne ka kawo wawu na tsakiya wawu na tsafi ganin damar ka ne ka ki kawo wawu na tsafi anan babu wawu na tsafi gabbana hasifan ba ce ba gabbana wa hasifa amma da allati fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله سمع وسيدا وهسورا ونبيا هذا من بحالي أما تأكى واو لتكير هنا فتاهم ثم كسا يا هلتا سا واو كان ده حجة سكين آل إمران ركن سا واو كان سورة الأعراف بإيسا خلفتموني من بعد أعجلتم أمر ربكم shin kun hanzarta lamarin ubangijin ku ne ma'ana ku tsaya in kawo musa ku saƙon kuka yi garaje kuka nemi saƙo daga wajen samiri tafiyar da na ta kwana arba'in ke kacal idan na zo zan zo muku da saƙo daga wajen ubangiji ni na samu ribar Allah ya yi magana da ni kai tsaye sannan ya bani a taura tunda Allah ce wa katabna lahu fil alwah